Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo da za mu gabata yanzu inda kamar yadda kuke gani yau za mu kalli kowance zan nuna yadda nake amfani da atm card ɗina na wasu bankuna tsirarru guda biyu zuwa uku ko ma dai wani banki in ka duba ka ga yadda abin yake za ka iya amfani da shi da atm ɗinka ko zenith uba ko union wanda da su ne wanda na fi amfani da su nake samun riba ta dubu biyar zuwa goma zuwa ashirin zuwa sha biyar ya dan adadin katin da damar da suka baka na kowane banki saboda haka yau insha Allah za mu kalli wannan biyu a ciki za mu yi kokarin bin ribar dubu ashirin mu gani idan ban atm din sun bari za mu same ta insha Allah ba tare da sada ko riski ba idan da ne anyway dai koya ne za mu yi amfani da atm din yanzu za mu ga yadda ake yi ya ake bi abu na farko abu na farko kamar yadda kuke gani wannan cikin eh, cikin chrome dina kenan wannan ga cikin chrome dina so wallet na farko da zaka nema ita ce adb cash gashi kamar yadda kuke gani adb cash ko adb cash sunan wallet din kenan adb cash ko sunan wallet din na adbcash ko sunan wallet din adbcash gashi kamar yadda kuke ganin sunanta adbcash baka da ita idan mutum bai da ita ma zai zai bude ne idan kuma kana da ita already dama za ka shiga ne idan baka da ita a kasar description na bidiyo akwai link tare da zai kai ka ka bude adbcash wallet so yadda kuke gani haka nan cikin adbi kashi na ne so abinda zan fara yi na farko shi ne zan ce zan yi depositin kuɗi kenan deposit found haka ne na ce deposit found shi nan oh deposit found sai yin taba shi so yanzu na zo depositin kenan sai yin zaɓi menene zan yi depositin kamar yadda kuke gani ga shi wannan wallet ɗina ne ko sai in na nan sai ce euro na zaɓi euro ko so sai in taɓa nan shi nan amount and currency deposit sai in sa euro ɗari to abin da zan fara duba na farko sai na je nan zan tsallake ko zan faɗin ku da baki saboda mu samu mai maintaining lokacin in ka je ah, kamar kana da zinar ba in ka je za ka duba za ka rubuta how much is euro usd to naira in zenith bank today so za su baka nawa suke siyarwa nawa ne farashin in ka buga za ka ga menene ma za ka iya samu kuma nawa za ka siya so idan mun yi a nan insha Allah za mu kalli har ribar da muka samu ma za mu ah, buga ta a nan so gashi na sa Najeriya ko gashi so mutum wannan sun ce mun ah, abin da ya faru anan abin da ya faru a nan sun ce min last last use kenan ko last use ina na yi amfani da mastercard eh, so yanzu a lokacin ba da gt bank ne so yanzu kuma ina so yi amfani da eh, zenith bank ne amma kalla ga shi da biza ko ga abin da za su dauka da euro ma ga abin da zai kama Tun da mu euro 100 muke bukata zai zama euro ɗari da wani abu wajen euro uku kenan suka ɗauka a um, a uh, charges kenan so za mu cancel saboda ka sai mu je uh, sai mu taba sai mu taba mastercard za mu taba mastercard ke yanzu deposit ko akan mastercard in ku so gashi ne sun ba dokokin su your card is plastic card ɗinka ya zama plastic ne kuma sunan ka shine akai ishin ya zama account ɗinka akai sannan card ɗin bai lalace ba duk gashi ne sun ba bayani yanzu gashi anan mun kalla ko ga ga payment ɗinmu ko ga wallet id amount abinda za mu sa ko da kreditin dala eh, euro 100 ga kuma debit abinda za a caja so yanzu gashi mun kalla mun ga dama za mu iya cancel mun ga dama za mu iya continue ko mun ce to shikenan mun yadda wannan cancel ne wannan kuma continue so continue za mu taba yanzu sai mu tafi so yanzu gashi ya kawo mana inda za ka sa card ko za ka sa lambobin katin ka da komai da komai to za mu sa lambar kati na sa lambar kati lambar bayan kati to mun gama yanzu mun gama mun gama sawa kamar yadda kuke gani za mu ce mun yi accepting ko mun yadda wato da doka da tsarurrukan da suka bamu kuma mun aminta cewa mun bi daidai shine muka taba nan ko muka taba nan muka shiga so abu na gaba sai mu danna pay so gashi yanzu za mu danna pay za mu biya mun aminta cewa gashi na abinda za mu biya shine a nan mu a euro 300 da kwabo 63 shine zai bamu za a bamu euro 100 to a nan abin da za su karba za su musayi euro 300 ne a zanen bank ɗinmu direct kenan za su dauki tambacin wannan kuɗin amma mu euro 100 za a ba mu su kuma za su dauki charges su wannan kuɗaɗen so sai mu ce pay na dan jira zai kai mu ko shi yanzu shi zenith ba za mu karbi token ko za mu ce sub token ko sub token already ya taba mana sub token za mu ce generate token ko so a nan cikin lambar wayanmu da muka bude banki da ita so za a so da wannan lambobin za mu ɗauka sai mu sa anan sako ya zo a cikin ya zo za mu kufe shi sai mu ce submit sai mu submit So, sun ce something went wrong. The transfer has not been completed. To normally abin da yake faruwa idan aka samu irin wannan issue din, so banki uh, sun nuna cewa ba za su ba mu euro 100 ba limit din ya fi dala 100 kenan tunda dama dala dala 100 ne limit din so euro 100 kuma ya fi dala 100 so abinda za mu yanzu za mu ƙara koma mai da positive in ce deposit ko bari mu ce mu ce misali eh, euro ko za mu taɓa euro sai mu taɓa nan bari mu sa euro saba'in maimakon ɗari maimakon ɗari mun sa euro saba'in ok nan najeriya za mu sa 70 kenan yi deposit kawai dai hanyar da aka bubbi ɗazu ita ce sam za a biya yanzu kawai da yanzu mun canja ainihin amount din ne so nan da payment ba so ba zai mana so ga card ko da ma mun yi saving din shi za mu taɓa shi sai mu sa ɗan ba uku na baya semi accepting tongues ko semi GP okay so this is me generating token to ga shi <laughs> cikin ikon Allah kamar yadda kuke gani ga shi founds have been transferred successfully sun ban mu mun sai euro 70 to zaka iya sayan euro 80 ma zuwa 90 euro zuwa 90 so 100 ne dai ba zai yi su yi ba zaka iya sayan 50 ma saboda shi wannan ATM din na Zenith din na iya limit din shi dala 100 ne a wata na online payment so yanzu gashi mun gama completed with several minutes gashi mastercard komai mun samu amount ɗinmu shi euro 72.54 euro haka ne so yanzu eh, ga shi mun gama so sai mu koma eh, sai mu koma wallet show on ko so za mu dan jira za su yi mana credit muka duba yanzu za mu ga yiran ba komai har yanzu a ciki so gashi already zenith sun ɗauki su ko gashi abin da zenith suka ɗauka za mu gani eh, zenith sun ɗauki naira dubu talatin eh, sun ɗauki dubu talatin da takwas da ɗari biyar 5,500 na sa a zinar din gashi sun dauki dubu yanzu saura dubu sha biyu ga nawa ke gani balance ko dubu sha biyu kawai da ya mace sun dauki dubu sun dauki dubu talatin da takwas kenan da dari biyar shine ba mu ruru saba'in da wani abu so yanzu har yanzu kuka kula hirar mu bai zo ba ba mu kara da bai zo cikin Balan sun ba ba ga wallet yi din ko so muna dan jira dai Well, not a joke, no? Maybe some issues. transaction din mu already ya riga ya yi kamar yadda kuke gani muna dan jira ne ban san me ya faru ba ma ba sa dadewa irin haka so anyway kamar yadda kuke gani ai gashi ko ah, sabon din mu ko mastercard ga dead so in mun ga dama za ma mu iya printin ko bari mu sai saving shi ko ya faru za mu iya so amma har yanzu ah, bai zo cikin wallet ɗin ba har yanzu ga shi yiwu wallet ɗin mu zero ko ok bar mu maintainin time ɗin kafin dan wani abu to bayan yanzu mu kalle shi misali an gama an yi founding a account din mu muna da yiran mu sai mu koma cikin binance mu kamar yadda kuke gani nan cikin binance ne haka ne nan cikin binance muna cikin za mu shiga sai ka koma za mu dawo wallet ke ko so yanzu mun za kalla anan shine deposit ko za ka kalli deposit ga deposit anan ko ji ka danna deposit sai mu shiga deposit gashi mun zubo deposit to za mu zaɓi da me za mu yi depositin gashi nan sun bamu dama da crypto ne depositin ɗin da muke so mu yi za mu sa kuɗi eh, da crypto ne ko kuma da fiat to normal kuɗi kenan na takarda ko kuma trading zami trading ok ga abin da aka fi sa nan so sai mu taɓa fiat sai mu ce to shikenan a cikin kudaden muna so mu sa hero ne sai mu suspend wannan sorry sai mu search okay shit dan taba saman nan ko sai mu sa hero inga ko sai mu taba ta yanzu yana loading zai budo mana yadda zamu yi depositing da euro zai ba mu option ta yaya muke so mu mimi depositin din da euro ne na dama a can ko ba ku manta ba euro muka so gashi euro euro ya zo to kamar yadda kuke gani a nan gashi shine shine symbol ɗinmu shine logon mu ko na adb cash in muku manta ba adb cash account balance wannan wallet ɗin da muka sai wannan hero ɗin so sai mu taba ko sai mu ce continue so a nan za mu sa amount ɗin amount din yiran da muke da shi daga ɗaya zuwa a euro dubu tamanin shine abin da za ka iya abin so mu tuno a can muna da euro saba'in ko sai mu ta ga ta euro saba'in sai mu ce kuma in ku kula transaction fee babu babu charges ko ɗaya sai mu ce confirm so gashi redirecting payment so gashi kawai sai kawo ka wajen adbi kashinka kana sa login details kana sa login details ɗinka na adbi cash tare zai ɗauki wannan adadin eh, euro ɗin da ka ce kana so kai da daga cikin wannan adbi cash ɗin sai ya kawo ma ita cikin binance gashi mun yi login ko yanzu rb cash za su turo mana da code to sun ce sun tura cikin mai sai mu fito gaba daya za mu nemi email dinmu ne ga fin ɗin sun turo ko gashi nan sai mu kwafe shi mun kwafe shi yanzu sai mu dawo cikin sun ko ga inda muka tsaya a cash sai mu paste ɗin shi a nan sai mu continue to yanzu idan gashi nan payment on the website binance.com gashi so payment kuma da muke so gashi a nan euro ko euro ne za a sa so sun sa mana a euro mu za a yi debitin ga abinda da za a yi debited ko so har yanzu da kuka gani a nan sun sa yudin balansin babu komai a cikin can so yanzu ba a sa mana wancan euro din ba a balansin mu so bari mu koma sai mu ga menene ya faru ma mai oda shi mun dawo cikin application so har yanzu adbi cash ba su samu na euro ba i don't know ba abin ok ga in progress ok ok ok Uh, payment din ma still pending shi ko sun sa in progress so ba don no ban san me sa yi take din su loan ba haka yau amma ba su ba sa daukar lokaci haka ma ba mu dan jira Kai sun mu aiki gaskiya. Russia studies in progress. Uh, to uh, kamar yadda kuke gani don yi mistake ashe akwai additional verification da biyar da rbk shi suke yi ina matsayi ina sorry sorry guys so after mun ka riga ka gama ka yi ko komai ka biya application akwai mail da suke turowa kamar yadda kuke gani gashi hello umar nuwaba you have founded your advance cash account this is advance so with a payment card according to our security policies additional so gashi za mu ta yanzu shi zai kai mu inda za su ƙara samu na wannan verification din na su tabbatar da fuska da komai da komai na wato kati na kati na shi ko progress nan gani za su ce upload za mu taba upload bayan ka ɗau hoton ma an kana da shi a wayanka kawai ka je ka ɗauko hoton katin ka so ka rufe lambobi shida na tsakiya ko lambobi shida na farko so su dai lambobin shidan ƙarshe suke bukata amma ka rufe lambobin na farko ko duk inda ka zaba dai da hannunka ko wata fefa akwai recent ko wanda na dauka recent kenan so gashi sai ka daura kawai so hoto yana loading gashi nan ko so yanzu sun ce ah, yana processing za su abin din katin ah, nan da wadawa so wannan sabon abu ne wanda suka shigo da shi wanda wannan sector ban ma san shi ba sabo ne suka kawo shi maybe within wannan lokacin ban taba yin haka ba gaskiya so yanzu ba matsala za mu tsayar da ɗan bidiyon maimakon mu ci gaba da jira so za mu jira sunan da wani waɗin mu gani an ya dawo don zan yi continue da bidiyon sai mu ƙara sayar da yadda za a yi